كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون kamar yadda ubangijin taka ta gaskiya ta tabbata ga Allah haka ma ya kai wannan manzo zancen ubangijinka na abin da ya kaddara ya tabbata akan waɗanda suka ƙi bin gaskiya don taurin kai na cewa ba za su taɓa yin imani ba